بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتأنا جن ina jin yau uku ne ko hudu hudu ga watan um, safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora inda muka tsaya a cikin karatu wannan littafi mai albarka na fiqh sira wanda muke gabatar a wannan masallaci na abdullahi bin abbas a wannan unguwa mai albarka ina jin um, yau za mu tashi akan qissatul ifk ne ko mun fara ta an fara ta mumtaz mun zo daidai ina shafi na wanda yake tare da ni tamanin da biyar wajen wata ammal mafi ma tasbihihim lillah ko taib idan kuna tare da ni wannan kissa ta al-ifk ah, ita ce wato kissar da za a ce wata ƙarya da aka kirkira aka danganta wa nana aisha radiyallahu ta'ala anha wanda munafukai suka yi munafurci suka yada cewa na na aisha ta yi zina Allah kiyaye to mun zo mun yi maganganu masu tsawo har muka zo ƙarshe dai um, inda Allah ya ce mumine na kwarai da suka ji wannan magana cewa suka yi subhanaka hadha buhtanun azim tsarki ya tabbata gare ka ya Allah lalle wannan ƙarya ce mai girman gaske bai dace ga nana Aisha ta yi haka ba malam ce wa ta'ammal ma fi tasbihihim lillah wa tanzihihim lahu fi hadha al-maqami min al-ma'rifati bihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi an yaj'ala لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة mala ya ce ka lura a cikin wannan isa tasbihin da bayan Allah suka yi na kwarai muminai da suka ji wannan magana suka ce subhanaka kasa ana tasbihin an ga abun ban mamaki da wato ana ganin wato abu mai girma sai a tasbihi da yadda suka tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan makami ta yadda suka nuna sun san Allah sannan suka tsarkake ubangiji ko suka tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da bai dace da shi ba kuma suka tsarkake Allah din cewa bai kamata ya sanya wa manzansa da halilinsa da kuma mafi girman halitta a gare shi ya sanya masa matarsa ta zama majinaciya ba bai dace ba bai kamata a danganta wa Allah wannan magana ba ma so duk wanda ya ce matar annabi mazinaciya ce to kamar yana sukan annabi ne kuma yana zagin annabi duk wanda ya wannan zato bihi subhanahu hadha dhann yayi wa Allah wannan zato faqad zanna bihi dhanna sau. hakika ya mummunan zato ga Allah wa arafa ahlul ma'rifa billahi wa rasuli waɗanda suka san Allah da manzansa sun sani cewa lallai. lalatacciyar mace ita ce almar'atul khabitha mazinaciya la taliku illa bi misliha!" ai ba ta dacewa sai da mutum irinta kowa ya sani matar banza ta dace ne da mutumin banza matar kirki kuma ta dace da mutumin kirki so annabi sallallahu alaihi sallama matansa matan kirki ne ba yanda za a ce matansa matan banza ne so danganta wannan mummunan alfasha ga aisha kamar suka ne ga annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ce al-khabithatu lil khabithin dukkan mata kazantattun mata mazinatan mata fasikan mata shashashan mata wanda ba su da tsarki ba su da tsafta to suna tabbata ne ga mutane da suke irin su فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بوتان عظيم bayan Allah na kwarai masana Allah sun yanke zance cewa lalle wannan ƙarya ne firya zahira abu ne da aka kirkire shi ne firya a fili fa ƙila fama fa ma balu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tawaqqafa fi amriha wa sa'ala anha wa bahatha wastashara wa huwa arafu billahi wa bi manzilati huwa wa bima yaliqu bihi هلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة كفضلاء الصحابة فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها سبب لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع, ويضع بها آخرين ko wa a biha akharin wa yazidu Allahu ta da hudan wa imanan Wala la yazidu zalimi na illa khasara malam yake cewa idan wani mai fada yake cewa to me yasa annabi sallallahu da aka bashi labarin nan da labari ya zo cewa ga abin da ake yadawa kan Aisha me yasa annabi ya tawakkufi ya tsaya bai ce ta yi ba bai ce ba ta yi ba me yasa annabi bai tsarkake ta ba ya kama tambaya yana bincike har yana neman shawara me yasa aka yi annabi haka wani zai iya faɗin haka ko kuma alhali shi ya kowa sanin Allah kuma shi ya kowa sanin matsayinsa a wajen Allah kuma shi ya kowa sanin abin da ya dace da shi a wajen Allah da abin da ya dace Allah ya danganta masa me yasa shi ma annabin bai ce subhanaka hadha buhtanun azim ba kamar yadda fudala sahaba manya manyan sahabbai masu falala su ma suka faɗa me yasa shi ma annabi bai faɗa haka ba ai su kun ji suna ji kawai suka ce ƙarya ne wannan to shi maza Allah me yasa da aka zo kansa shi bai faɗa haka ba kaga wannan wani abu ne da wani zai iya samun mafaka ko yawwa to ga amsar فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبب لها wannan ai shine wato yana daga cikin manya-manyan hikimomi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su ne sababin samuwar kisar me hikimar imtihanan wa ibtila'un li rasulillah Allah yayi ne dan ya jarraba annabi bai faɗa haka ɗin ba jarrabawa ce ta ubangiji a girgiza shi inda ana faɗa ya ce ƙarya ne ai jarabawar ba ta zo ba amma a girgiza shi kansa shi annabi ɗin sai da ya ji jiki sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya fi tasiri ai shi kansa ya ji zafi dan a nuna masa komun matsayinka a wajen Allah Allah zai iya jarrabar ka in Allah ga dama ana faɗan abun a ranar da daddaren Allah zai mai wahayi ya ce karka damu da wannan magana magana banza ce amma Allah ya ƙi gaya masa haka aka jefa shi cikin taraddudi da damuwa har yana neman shawara to wannan jarrabar annabin ne shi sa annabi bai faɗa haka ba su ka sauran muminai a wannan abin da ya zo musu sai suka aiki da yaƙinin su kawai cewa su ba haka bane ba sannan kuma dukkan al'ummar musulmi su sani cewa Allah ya jarrabe su da akan wannan shine wale jami'il umma ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama Allah ya jarrabe ku saboda ga munafukai nan suna nan suna ta faɗan wannan magana har yanzu suna ta maimaita ba ga suna ana ta faɗa ba ana zagin Aisha din da wannan kaga ai dole yanzu duk wani da zai je wani ya faɗa sai ka ji ba daɗi a ranka sai ka ji bacin rai a ranka to ai jarrabawar kenan ila yawmil qiyama kuma Allah ya yayi wannan ne liyar fa bi hadhihi alqissa aqwaman wa yada'u biha akharin ko wa yada'u biha akharin Allah yayi ne dan ya daga wasu mutane akan wannan kissa wasu kuma ya kaskantar da su yanzu nan mu'minan da suka ce subhanaka hadha buhtanun azim ba Allah ya dauka su ba an ga karfin imanin su wadancan munafukan kuma da suka yada wannan ba Allah ya cozartar da su ba har kuma sun samu almajirai yanzu suna nan har yanzu akwai wanda suna ta maimaita wannan abun bayan wannan subhanaka za bauta nan azim din kuma dan Allah ya kara waɗanda suka samu shirya shirya da imani azzalumai kuma ba abin da za su samu ƙari a rayuwarsu in banda hasara ta biyawa ba malam yace waqtada waqtada tamamul imtihani wal ibtilai an hubisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wahyi shahran fi sha'niha yau an ya isa ma wato jarrabawa da ubangiji yau manzo Allah aka tsare masa wahayin kun gane ko aka tsare wahayi wata guda ba a yi wa annabi wahayi akan sha'anin Aisha ba sam kai ka ce Allah bai san me yake faruwa ba amma ina sane eh na'am la yuha ilayhi fi zalika shay'un litatimma hikmatihi allati qaddaraha wa qadaha ba yi wa annabi wahayi da komai ba akan kadiyar Aisha din nan dan hikimar Allah ta cika wanda ya kaddarta kuma ya hukunta wa tazhara ala akmalil wujuh kuma ana son hikimar ta bayyana a bisa cikakkiyar fuska wa yazdadu almu'minuna as-sadiquna imanan wa thabatan ala al was-sidq wa husn adh-dhanni billahi wa rasulihi kuma an yi wannan ne dan mu'minai masu gaskata Allah su ƙara imani da tabbata a bisa adalci da gaskiya da kyakkyawan zato ga Allah da manzon Allah wa ahli baitihi da iyalan gidan manzon Allah wa siddiqina min ibadi da saddiqan bayi cikin bayansa masu gaskata Allah kenan wa yazdadul munafiquna ifkan wa nifaqa munafukai kuma su je su ta ƙara ƙarya shine ifk wa nifaqan da kuma munafurci wa yadhharu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko li rasulihi wa lil mu'minina sarairahum kuma Allah yayi wannan ne dan a dada bayyana wa manzan Allah da mu'mini sirrin munafukai a dada gane su su bayyana su fito fili ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها وتتم نعمة الله عليهم ولتشهد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قيل لما قال لها أبواها قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها فقال والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي ما لأيك cewa an yi wannan ne dan wato a cika bauta da ake da bukata ita siddiqa na na Aisha ta yi wa Allah lokacin da aka girgiza ta ita ma ba sai ta kama Allah ba ko a lokacin ne za ta ci gaba da yin addu'a tana yi wa Allah bauta kuma ta gane duk matsayinta a wajen annabi ba ta fi karfin jarrabawar ubangiji ba kenan wannan yana nuna duk kimarka duk matsayinka duk ɗaukakarka duk iliminka duk wadatarka duk kudinka, duk malintarka duk tsoron Allah ka duk wane ne ɗinka Allah zai iya jarraba ka to in an jarrabe ka sai ka koma ga Allah bayan Allah na kwarai in dai suka fada jarrabawa Allah suke rikewa ba sa zuwa su kama wannan Allah ba yawwa mutum ya koma ga Allah kurin yayi iltija'i gare shi to an so ita siddiqa ita ce Aisha ta koma ga Allah sannan iyayenta ma su koma ga Allah kar ka tona yadda Abubakar ya shiga halin da ya shiga da irin komawa ga Allah da ya da mahaifiyarta Ummu Roman sannan kuma dan a cika ni'imar Allah a gare su sannan kuma su nuna ainihin wato ko kuma litashtadda faqa war raghba wato talaucin da tsananin bukatar su zuwa ga ubangiji ya tsananta dan suna da bukatar a warkar da su kuma a duniya ba mai warkar da su akan wannan masifar in ba Allah ba ita talaucinta da bukatar ta zuwa ga Allah ya tsananta sannan iyayen su ma haka talaucin su da bukatar su zuwa ga Allah ya tsananta sannan da bukatuwa zuwa ga Allah iftiqara ila Allah wa dhulli lahu bukatuwa da talautuwa zuwa ga Allah da kankan da kai da kyauta zato gare shi wa raja'i da tsammanin rahama daga gare shi wal yanqati arja'uha min al makhluqin kuma an yi wannan ne dan a yanke tsammaninta daga ababen halitta ba wani dan adam da isa ya wanke ta a duniya daya wanda zai wanke ta Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma ba a turo masa sako ba to waye zai wanke ta sannan kuma wai tai asamin husulin nusrati wal faraji kuma ta ɗauke tsammani daga samun nasara da buɗe a bisa hannun wani cikin halitta ba wanda zai mutu sai Allah shi yasa ta cika wannan makami mana wannan wuri ko wannan matsayi da Allah ya bata ta cika matsayin ta yi haƙuri ta koma ga Allah ta ce ita ba abin da za ta yi Allah shi ne zai mata maganin wannan abu ta ce sasan a matsayinta ba ta isa a ce Allah ya saukar da Qur'ani idan ita ba amma dai ta san Allah zai mata magani kuma Allah ya mata magani lamma qala laha abawaha yayin da iyayenta suka ce da ita lokacin da Allah ya saukar da wannan iyayenta suka ce da ita kumi ilaihi wa qad anzala Allahu alaihi bara'ata lokacin da Allah ya saukarwa da manzon Allah barrantan na na Aisha ayoyin da suka sauka za mu karanta su yanzu insha Allah ayoyin da suka sauka gaba su akan na na Aisha sai iyayenta suka ce tashi je ki gurin annabi ki masa godiya je ki masa godiya ta ce wallahi la aqumu ilai ta ce wallahi ba zan je ba ba za ni ba to mata kenan sai haƙuri fa a ɓarai da gaske je ki gurin manzo Allah ki mai godiya cewa Allah ba za ni ba wala ahmadu illa Allah ta ce kuma ba wanda zan gode sai Allah ta ce ba wan ta ce wa ya fitar da ni da aka aiko da bara'ar an wanke din ta ce daga ina ne daga wajenka ne ko daga wajen Allah ya ce daga Allah ne ta ce to alhamdulillah wa huwa allazi anzala bara'ati tace Allah nan shi ya saukar da wanke ne so shi zan yi wa godiya Allah sarki kuma ta manta ta ina ta samu labarin <laughs> to shine aka ce idan mutum yana cikin bacin rai ana masa uzuri jibul musaf mana qur'ani aka ce idan mutum yana cikin yana cikin damuwa malam ana ana ana masa me ana masa uzuri ba mamaki mutum yana cikin fushi watakila ya wani abu wanda yake wanda yake bai kamata yi ba duk da cewa nan gurin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ainihin zargi ita wato na na Aisha ba ko cewa ba ta yi daidai ba ko kuma abin da ta yi kuskure ne ko na makamanci wannan a'a bai ba kuma wannan ɗabi'a ce ta mata haka suke da gani ta lokacin da aka ta yada magana ina ce shi ma manzon Allah bincike ya ta yi a kanta har da neman shawara ta ce to ubangijin ta zai warkar da ita gashi kuma ya warkar da ita idan an buɗe cikin surutun nur tun daga aya ta goma sha ɗaya faɗin Allah madaukin sarki innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ولولا إذ سمعتموهم قلتم قلتم وظن المؤمنين كو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yufihim Allahu dinahum alhaqqa ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu har zuwa aya ta 26 din tun daga aya ta 11 har zuwa aya ta 26 gabaki ɗaya akan nana Aisha ta sauka ta ka gani mai bakin ciki mai sharri mai munafurci mai makirci sai rasa da kuma har duniya tashi sai an karanta waɗannan ayoyi akan Aisha ko Abubakar shi kansa radiyallahu anhu ba saukar da wannan ayoyin a jere dan ba shi kariya akan irin yadda aka yi Aisha ba mana amma yanzu bayan waɗannan ayoyi wani ya zo yana tsinewa Aisha ai duk wanda ya wayi gari addinin sai yana zagin Aisha to bai ci sa'ar addini ba wallahi bai dace ba ya yi hasara wanda ma mutum ya maza maza ya tuba Allah ya ce waɗanda suka zo alladhi innal na ja'u bil ifki usbatun minkum a gurguje ku ji sakon da Hausa waɗanda suka zo da wannan ƙarya Allah da kansa ya ce ƙarya ce ka duba fa Allah ya ce ƙarya ne wani kuma ya zo ya ce gaskiya ne wasu 'yan jama'a ne ba su kai sun kawo ba a cikin ku Allah ce la ta sabu sharar lakum kak ku yi tsammanin wannan abin da ya faru akan Aisha sharri ne a gare ku a'a bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku amma kowane mutum ɗaya daga cikin su wanda ya yada wannan magana yana da zunubi akan shi wanda ya dauki babban nauyin yada bala'in kuma shi yafi kowa girman azaba shine Abdullah ibn Ubay dan Salulu shugaban munafikai Allah ce ina ma da lokacin da kuka ji muminai na kwarai sun yi zato da muminai maza suka yi wa kansu zato na kwarai suka ce haza ifkun mubin shine laula yasmutum zannal samitum mu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan kullum mumini idan ya ji wani labari na suka akan nan umsa mumini to yana mai zaton alheri ne Allah ce ina ma da haka kuka yi kuma alhamdulillah aka samu wanda suka yi haka din da an yi zaton alheri kuma suka ce hada ifkun mubin ƙarya ce wannan mabayaniya to waɗanda suka kawo wannan labarin laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada ba an ce na na Aisha ta yi ba to a kawo shaidu hudu shine shaidar zinai ba a cewa wani ya yi zina sai an zo da arba'ati shuhada shaidu guda hudu duk wanda bai zo da shaida hudu akan zinar wanda yake yi wa da'awa ba to ya zama mai kazafi shi yasa Allah ce fa lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi umul kadibun in ba zo da shaidu guda hudu ba suka yi ta yada labarin nan to waɗannan su makaryata ne a wajen Allah to sun zo da shaidu guda hudu akan Aisha ta yi zina to kaga sun zama makaryata a wajen Allah sai kuma kawaye gari kana addinin da Allah ce makaryata ne suke Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah kai da ba dan falalar Allah da rahamar ubangiji akan ku a duniya lahira ba ai la kun fi ma afattum fi azabun azim da Allah ya da azaba mai radadi azaba mai girma ta same ku ta shafe ku dangane da abinda da kuka kuza kuna yada wannan magangana amma Allah ne ya so ku da rahama da jin kai yayin da kuke daukan wannan zancen da harasan ku istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum kuna fada da harasan ku kuna maimaitawa da bakunan ku ma laysa lakum bi ilmun abinda ba ku da ilimi akai inji Allah wa tasabuna hayyinan kun dauke shi abu ne karami wa huwa inda Allah azim alhali babba ne a wajen Allah walaula in samitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ina ma da da kuka je wannan zancen kun ce gaskiya bai dace mu yi wannan zance ba ba ruwanmu da kun ce subhanaka hadha buhtanun azim da haka yafi muku alkhairi to shikenan ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina to Allah yana muku wa'azi kar ku sake kumawa kuna faɗin irin waɗannan maganganu har abada in dai ku mu'mine ne kaji ko in dai ku mu'mine ne amma tunda ba mu'mine bane shikenan za su ci gaba da yi malam qur'ani ne fa kaga shi tsagwaran sa gashi ko wanda zai ce ba haka bane qur'ani ne gashi na abinda Allah yake faɗa kana ji qarara ai malam shi a batai ba ai eh, ba a dace ba an yi hasara wallahi illa iyaka kawai mutum ita addu'a Allah raba shi da fandarewa bayan hauce da Kisa mun sha faɗa muna maimaita mutanen nan ba su yarda da qur'anin nan ba wannan qur'anin izo su wallahi ba su yi imani da shi sun faɗa da sun ce qur'anin su umar ne sun ce qur'anin su umar ne qur'anin su hafsa ne sun ce wannan ba shine qur'ani ne daidai ba suna da qur'anin su na daidai musaf fatima wanda ya fito daga wajen fatima in ji su da gare su amma wanda ya imani da wannan qur'ani da zancen da ke cikin wannan zai dawo yana maimaita wannan magana ina da shi a cikin wannan ipad din last week nake dubawa na gani wani wani yaro dalibi ya turo an tambayi wani malamin shi akan akan menene fitina bala'in da ya damu musulmi a duniya a yau da jiya yace ce to ku buɗe kunnen ku zan fara gaya muku babban bala'i da ya damu musulmi a jiya kafin yau babu masifar da ta damu musulunci a duniya irin sabon annabi wallahi tallahi a nan gurin wani yaro ya turo mun shi ni da ji abin ma sai da ina jin wajen karfe uku na dare na kunna shi na abin nan karfe uku na dare wallahi baccin da bai sake zuwa mun ba kenan wato zagin malam sai da ya zage ta duddura mata a shar'ana amin amin amin aisha yace kariya yar kare wallahi tallahi haka ya faɗa kariya yace kariya yar kare yace macuciya azzalima ta hana abin ne jikokin annaba a ɗakinta kuma da yake jahili ne wanda suke tattare da shi ma jahilai ne wai ai lokacin da wai Husaini wai ya mutu kaji wannan magana wai wai lokacin da Husaini ya mutu wai ita ta dauko har tashi da bindiga ta ta harbin gawarsa kaga da yake ba su da hankali a lokacin akwai bindiga to wallahi bi hadha Allah sa kai fada na ce wannan mutanen damsul basirati ne da su wasu na ta kuka wai yanzu gawar jikan annabi aka yi ta harba wai bayan gawar jikan annabi wai wai husaini wai bai ya mutu ka ji alaka ina su fa suka kashe husainin husainin su suka kashe su suka kashe husainin amma wai wai wai aisha ce wai ta harban wai gawon husaini wai wai da bindiga a ga mutum diga ne bai da lissafi sai yadda to a lokacin ta ina wani bindiga yayi ta bayani yayi ta bayani ya zage ta ya zage abubakar ya tsitsi ne musu albarka umar ma ya kira shi ya zaga ya ce irin waɗannan mai amfanin a duniya sai shi shi yasa annabi yayi da na sani a kansu wai annabi yayi da na sani ce wannan bai kamata ake danganta su abokanan annabi ne ba irin wannan fa ake tara yaran mu ana zuwa ana gaya musu irin wannan maganganu sa suna ihu a gari suna rike tuta suna zagayawa cewa wai su abin nan wai su masoya wai ahlul bait Allah ya wallahi kaunar ku da san ku dawo kan shirya muke faɗin wannan maganganu saboda babu malam duk wata bid'a fa da sauki akan wannan Allah wala duk wani abin da mutum yake wata yar bid'a maka ka iya dan daga mai kafa amma wannan fa tsagwaran kafirci ne ridda ce a fili wannan abin da ana faɗansa a garin nan kamar tarihi kamar bai zai gashi nan karara yana faruwa karara karara to yanzu Allah ma zagin sa ake a fili Allah ma wallahi mutum sai zo yana zagin Allah a gaban mutane yan uwansa kuma a gaban musulmi Allah ake zagi a zazzage shi kurin abuta al'umma ƙarshen zamani kenan tabba يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات الله أنا بينا مكو آيوي والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا Allah ce waɗanda suke so su yaɗa alfasha da karya a cikin waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira duk wanda suke yada barna a cikin al'umma to a gaya musu akwai azaba a kansu a duniya da lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun amma Allah shine masani ko ba ku sani ba da ba dan falala Allah akan ku da rahamarsa ba lallai tabaraka wa ta'ala da ya muku ukuba da azaba amma wa anna Allah ra'ufur rahim ya kodan da kuka yi imani kar ku bi hanyoyi na shedan duk wanda ya bi hanyar shedan to lalle shedan yana umarni da alfasha da munkari da ba dan fararan Allah da rahamarsa ba ba wanda zai tsarkaka a cikin ku har abada Allah yake tsarkake wanda ya ga dama lalle Allah shine mai ji mai masani kada ma ta falala daga cikin ku wala ya tali ulul fadli minkum wasa'a ma ta falala wannan ayar kuma akan Abubakar take wannan ana magana akan yarsa kuma sai aka dawo kan uba me ya faru Abubakar ne ya rantsuwa wani yaro da ake ce da shi Mistah ibn Usatha yaron gidan shi ne kuma uwarsa yarinyar ko mai yi wa na aisha ne hidima so shi yaron a gidan abokan da ke karban abinci to shi yaron kamar yadda muka faɗa a tarihi satin da ya wuce shi yana daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa waɗannan maganganun abubakar ya samu labari ai hadda wannan yaron mai karban tuwo a gidanka misali shi yake zuwa ke yada cewa aisha ta yi kaza ta yi kaza shi na abubakar ya rantse ya ce to daga yau kakka sake zuwa gida na karba abinci tunda baka da mutunci ka soki yata ka soki matar annabi kai za ka je kana faɗin waɗannan maganganu na ƙarya to kakka sake zuwa ka duba lamarin ubangiji bayan Allah ya yi fada akan waɗanda suka yi wannan abun sai aka dawo shi kansa abubakar din aka ce kada ta falala daga cikin ku da yalwa da dukiya wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a kalmar ya atali kana wala ya halifu kada ta falala Allah ya ambaci abubakar mai falala Allah ya ambaci abubakar mai wadata kada ku yi rantsuwa cewa ba za ku ba da taimako ga dangin ku ko miskinai da wanda suka yi hijira saboda Allah ba Allah ce wal ya'fu ya yasfahu ku yi afwa ku kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum kuma abu ta fallala abubakar kenan baka so Allah ya fe maka ne ko malamai suka ce ka duba sai Allah ya masa magana da girmamawa bi damiril jami'i eh ko babban mutum ne zaka ji in zaka yi mai magana wacce kuke ai to ba ku kuka ce kaza ba eh ai kuka ba da umarni ai kaza ko ka duba yadda Allah mace uba wala ya tali ulul fadli minkum sa an yu'tu an yu'tu ba ce an ya ba ala tuhibbuna ba ce musu ce Allah bai ce ala tuhibbu ba alali abubakar shi kadai wannan abu shine iran tsuwa ce ba zai sace ba masu abinci ba kuma Allah ya ce shi abubakar yana da falala to yanzu kuma dan Allah mai ake jira Allah da kansa ne ya ce abubakar ulil fadli ne yana da falala hatta a wajen Allah ala tuhibuna an yakfir Allah lakum mala abubakar yana jin wannan aya zo gurin manzo Allah yana cewa ya manzo Allah ina so Allah ya fi mu ya manzo Allah ina so Allah ya fi mu ya manzo Allah ina so Allah ya fi mu yace ya mista dauko kwanan ka kamar gida dauko kwanan kamar gida dauko kwanan kamar gida take an gaya muka duba aiki da cikawa ce kame da kwanan ka ci gaba da karban tuwo abba malam to kaga kuma sai Allah ya rufe ayan dan kar wani ya ce ma ai an zo an zargi Abubakar gashi a wannan ayar ma su kansa aka yi sai ya ce wallahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ya muku gafara ya muku jin kai shikenan wannan duniya akan Abubakar shine ulul fadli duk hadisan da zaka je ka duba karkashin tafsirin wannan ayar Abubakar zaka ji an kira amma ko mutum ya wayi gari yana la'antar abubakar Allah ce waɗanda suke jifan jifa da ƙage ga mata keɓantattu gafalallu waɗanda sun gafala ba su da komai sai bin Allah muminai duk wanda suke jifan mata katangantattun mata to an tsine musu albarka kaga wannan ta dalilin aisha an samar wa mata ma yanci duk wata mace kamammiya da ta killace kanta ta mutunta kanta wani ya zo yake jifanta da shari to sunansa la'ananne tsinanne ina waɗanda suke cewa ta ai masu hijabun nan su ne mazinatan ma da sa akwai masu faɗin wannan ce ai waɗannan masu niƙabin su suka fi kowa iskanci ka duba irin wannan magana kai ku ya kamata ya kamata a faɗi wannan magana a yan iska ga sunan a titi a raha dan an samu wata tana da hijabi ko niqabi ta yi wannan sai nuna duk gaba daya haka suke idan mahaifiyarka tana sa hijabi da niqaba ita ma tun ta shiga layi kenan na'am eh gaskiya ne ta ila wasa ba ta sa shi faɗa so ba daidai bane ba kuma duk dokar da Allah ya bare ya ce ayi yanzu matan nan suke sa hijabi suke sa niqabi suke sa safa ta kafa suke sa zani har yana jan ƙasa da hijabi mai faɗi ba ra'ayinsu ba ne ra'ayin Allah ne wasu in son su ne wallahi ba su ba to dan me za a zo ana sukar su ana zagin su dan suna sa hijabi suna sa niqabi ana cin mutuncin ana wulakanta su in sun je makaranta ana ana ana izgilanci da su saboda sun sa hijabi sun sa niqabi sun mutunta jikinsu ko sun shiga motar hana dala ji ki bada kuɗi kin doki, rufe fuskar ki kawai ana ta miki magana baki abin nan ba a wulakanta saboda ta rufe fuskar ta kar a ganta ko ta zo ganin likita ce ke in zaki cire wannan abin ki cire in ba ki cire tashi ki bani guri duk ana musu ta zo ganin likita da niƙabinta tunda ba fuskar ta zai duba ba magana ce ta faɗa abin da yake damunta ko ba ka bane sai ce in baki cire ba ki tashi ni guri ko za ki nuna tsoron Allah miskini ya baiwa Allah haka za ta zare wannan abin ta cire ko a makaranta malami mara tsoron Allah wanda yake wa ɗalibai lecture ko malamin jami'a ko na kwaleji ko na mara tsoron Allah in yazo sai ya ce duk masu wannan niqabin duk ku cire ko ku tashi ku guda ko a ce yanzu a yi jaraba kowa sai ta kwabe an ganta kowa sai ta kwabe an ganta duk a ƙasan nan duk a garin nan ana wannan abin to don me za a wulakanta su Allah ne ya ce a sasa ya yi nabiyu kulli ya zuwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna su saukar da su yi kasa kasa su lullube jilbab din su hijabin su rufe jikinsu gaba daya zalika adna ayyu urfna fala yu'dain duk matan annabi nan su ummu salama su wayewa wa sauran duk suna sa niqabi su ba ma irin wannan niqabi ba gaba ɗaya ma takunkumi suke sa rufe kan ma ake gaba ɗaya kaman ka ɗauki bargo ka rufa wa kanka haka suke tafiya inda za su fita gaba ɗaya ma rufe kan suke gaba ɗaya babu ma wajen ida babu haka suke tafiya suna kallon ƙasa amma yau musulmi abinda suke da sha'awa su koyi da matan turawa ƙazamai abinda suke sha'awa sun ga matan tura suna tsiraici kaga musulma dan ta shiga aiki ko tana aiki a ofis kaga tana fudda tsiraici wallahi tsiraicinta fili a ofis ɗinta da maza komai nata ana gani wallahi har pant ɗin da suke sawa mala ana gani mala komai na jikinsa ana gani komai na jikinsa kai akwai wasu wuraren ma da wasu shagunan ma an za ka je ka sai kaya dama ma sai ka yi kallon tsiraici ka more tukunna ko kwanan nan akwai wani wani wuri wani shago da je a garin nan zan sai wani abu abun ban taba tsammanin a garin nan ana wannan rashin mutuncin ba wallahi sai dan shiga sai da yi da na sani da ban shiga wannan wurin ba saboda in dai kan lazimci shiga wannan wurin ina tabbatar maka za a sassake maka imanin ka to malam mata ne tsirara tsagwaro tsirara ka san tsirara ko tsirara tsirara a garin nan kuma nan ne masu kuɗi suke zuwa suke sayan kaya daman talaka ma bai zai je ba ba wani miskini ba wanda zai je ma da kafa ma baran kaga mutum ya je duk wanda ya je da mota ya je kai komai babur ma ba gani ba amma wallahi tsirara suke matan a garin nan a garin mu garin musulmi da muke da majority muke da aqida muke da addini muke da al'adar mu ya saba addinin mu ya saba aqidar mu ya saba al'adar mu aje ma addini al'adar mu ba bata yadda da wannan ba ka ga mace mamanta a fili gashi nan cinyarta a waje ta yi gumi gumi yana jika cinyarta wallahi ta zo tana ma magana kamar za ta haɗiye ka saboda ɗan abin da za ka siya a wajenta bai fita ci ribar naira ɗari biyu ba ta lalata maka addini ta lalata maka aƙidarka ta lalata maka tarbiyyar garinka ta lalata maka tunaninka kuma ka biya su kuɗi kuma ka biya su kuɗi su lale su tafi saboda ba mu da wadda shi kar'ayi wanda za su ce kar'ayin ba su suke da mulki a hannunsu ba ba su isa sa doka ba ba su isa ce kar'ayi ba kuma su ne Allah iya da su su ne kuma shugabanni waje Allahum a'imma ya duna bi amrina haka Allah ya ce amma wannan yanzu ba su ne a imma ba wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba shi ne shugaba ba ba ne wanda zai zo ya kare dokar dan adam ɗan adam ya kafa doka ya ta bayani a ta yana kare ta ya ɓata lokaci a ta ba dokar Allah ba wannan ɗin an fi binta an fi goyon bayanta an fi jin tsoronta akan dokar da Allah ya faɗa alkurani so akwai matsala nan dai muna ta tafiya a tashi a kwana a mutu a tashi a kwana a mutu yau a mutu mu kai wannan mu binne bayan wani sati biyu wata uku hudu wani ma mutu mu dada kai shi mu binne bayan shekara ɗaya wani ma mutu mu kai shi mu binne kuma yana tafiya a cikin wannan tsarin duk ake mutuwa to wannan abun ake sha'awa kuma su mutanen mu gani suke wannan shine ci gaba shine wayewa je a gano barna a waje a zo mana da ita yanzu akwai mutanen da suna ganin wayewa ne mutum ya bude babban shago sai ya samo mace karuwa sai ya ajiye ta to karuwa mana sai ya ajiye ta gama iskancinta da shashancinta maza su ganta su more su ɗauke kewa da ita dan wani dan ya je ganta kawai zai je sai kayan inda duk an ɓoye matan an rufe su da kowa sai kokari ya nemi ta halal dinsa to amma an bayyana an ci gasu can tara na je wani wuri zan yi lamination na wani abu sai na ga wata miskiniya yar uwata musulma bahaushiya an yi makaranta an gama ina jin ba a samu mijin aure ba wani ya dauke ta a shagon photocopy da irin dan tafin tafin din nan an je an yi tsiraici mala daga ganinta daga ganinta aure ta nema ta rasa ta yi wanka ta yi abin nan kuma ita kyau ma ina jin lokacin da aka zo rubuta raba kyau din ma ita tana bacci ba ta nan aka ba da kyau gaba ɗaya fasali dai na abin sha'awa ma babu amma sai ta saba wa Allah an fitar da abin nan komai a waje gashi nan ga kasussuwa malam a fili ko da yake na yi bayani wani wa'azi ne a wajen wasu mata suka ce wa malam wannan kashin ai shi ne ai shi shine shogilas din shogilas ake ta ne <laughs> wallahi tallahi ko kwanan nan sai da wata wata wata wata wata wata mata take ga mu wata yarinya take take ce malam wannan kashin da kake faɗa kashin nan na haƙarƙari ko kirji kai ko kashin nan gurin muka miki ne ko me nan kashin wuya din nan ai wannan in mace ma irin wannan beauty din nan da ake zaba ta duniya wacce tafi kowa kyau ai sai an duba an ga wannan kashin ya fito ai shi yasa suke fidda shi a gan shi ya gagal ya gagal na nace ni ko ai wannan sai gani nake kamar ko da yunwa ne Allah alam abun tausayi malam musulma wani ya zo su kuma ka san mutanen mu kai malam mutanen mu akwai matsala shi kuma wani ya zo za a buga masa wani takardu daman ka sa al'ada abin da ake za a buga mata sai ka zo ka zauna ga kaga ta sista sista to ya zo ya matse mata fa gashi ga ita yana ba buƙatar masu ya matse ta amma wallahi ya matse mata gashi ga ta hannunta yana taba nasa yana nuna mata tana tana tana tana abin nan wai wannan rayuwar wai ita wai muke sha'awa ta yanzu wannan tsautsayi wani ya je kwashi wannan yarinya ya kai ta gidansa ai ba ka da bambanci da wanda ya je yana neman mangwaro ya samu wani kwallon mangwaro an sha an tsotse an tsotse kuda ya ci har ya shiga uku ya jefar da shi ka je ka ɗauka ka ce kai shi ma kake so saura ka ɗauka wallahi kuma abin tausayi ran yar musulmi yar musulmi tsiraicin fa ya isa na shi a fili araha kyauta ba sai ka biya ba kuma wallahi mana a gama in an ci albashin albashinta a wata bai wuce dubu shida ba masu karfafan albashi ne irin wannan business center ake ba shi ake ba su 7000 wannan dubu shidan fa in za ta sai mayukan nan in ta je shagon nan na kusa da mu mayukan da za ta shafa wallahi a wata sai ta shafa man dubu sha biyar da wannan kayan kanshin amma haka ake lallabawa a ci gyada a share rake ba a iya cin abinci dan ba za ta iya sayan plate ɗaya na abinci ba ma ba zai sayu ba sai dai gyada akwai cin gyada kam ta naira biyar ta naira goma ta naira ashirin ka san gyada inda ka ɗauki gyadan naira ashirin ko talatin ka ci ka ɗora ruwa to za ka san abin da ka ci shi ko rake daman dan rufin asiri ne da ka ji yunwa abu ya rikita ma nemi raken ka na hamsin yan ashirin ashirin nan a yanka maka uku kana sha ka bi da ruwa zai raka ka har magariba duk mun san sirrin ba mu sani ba ba za ta iya cin abinci ma saboda babu kuɗin ki koma ki je ki aure malama samu wani bawan Allah ya je ya wahala ya kawo miki Allah kina zaune kina mulki amma ba su gane wannan ba so muna kira ga mutane su kama Allah su koma su rike gaskiya jefa jefa jefa alfasha a cikin al'umma la'anta ne tsinuwa ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yau wata shaɗu alaihim alsinatun wa aidihim wa arjulun bima kanu yamalun ranar da harshe da hannu da kafa wallahi sai sun yi mutum shaida a kiyama harshen ka da kansa zai zama na magana yana cewa ni na ce kaza ni ne kaza hannun ka zo yana magana hannu dabbar nan da kai da hannu sai ya je ya bada jawabi kafa abun mamaki kafa kaga tana magana kafa wallahi sai ta ba da shaida akan duk tsiyar da ka je kai bima kanu Shi ne Allah ce yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wannan rana ita ce ranar da Allah zai cika mutane hisabin su dinahumul hisab kenan yawmud din yawmul hisab wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin a wannan rana ne masu ƙirƙirar karya. masu yada sharri a cikin al'umma za su gane cewa lalle Allah shine al mubinu Allah ya ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lil tayyibat matan kirki suna tattare da mazajen kirki tsarkaka suna tattare da tsarkaka na kwarai masu tsarki mubarra'una ne min ma yaquluna Allah ya barrantar da su su Aisha kenan Allah ya barrantar da su dangane da abin da ake faɗa kaga nan Allah buga misali ne ya kamata ku gane fa duk matar banza tana tare da mutumin banza mai tsarki tana tare da mai tsarki manzan Allah mai tsarki ne so matarsa mai tsarki ne kenan tana cikin layin at-tayyibatu lit-tayyibin at tayyibuna lit-tayyibat kuma tana kan ulaika mubarra'una mimma yaqulun Allah ya barantar da su dangane da abin da ake faɗa lahum magfiratun wa rizqun karim ya salam da ƙarshe kuma Allah ya rufe ya ce waɗannan suna da gafara da kuma arziki mai karamci mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan ayoyin dukkan su gaba da cikin suratun nur akan na na Aisha suka sauka dan kare ta daga wannan al da aka danganta zuwa gare ta imam ibn kasir a cikin littafin tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayoyi ya faɗa cewa duk mutumin da ya zo kuma bayan Allah suka da wannan ayoyi goma sha akan Aisha ya zo ya sake ci gaba da zargin Aisha to kafiri ne shikenan hada salam. sai ka san inda za ka sa kanka wa aidan bayan haka kuma du fa min hikimati habsil wahyi shahran أن القضية محصت وتمحصت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها wannan hikima ta tsare wahayi da aka ƙi a saukar da wahayi har wata guda kun ga ai yanzu ne ake da buƙatar wahayi aka ita tuya ana kwashewa ana cinya munafukai duk inda aka je aka zauna ba ku ci abin da Aisha ta yi ba ai kaza kaza kaza oh dama masharanta sai a ce ba mamaki mamaki to wannan abun ya tace tacewa dangane da zukatan muminai musamman dangane da abin da Allah ya yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ita Aisha din kuma zukatan mutane sun yi leƙe iya leƙe wa tatalla'at ila zalika ghayatu tatallu'i fawafal wahayu ahwaja ma kana ilaihi rasulullah sai wahayi ya dace da lokacin da manzo Allah ya fi tsananin bukatar sa mala wa ahli baitihi da kuma iyalan gidansa wa siddiq da abubakar wa ahli da iyalansa wa ashabuhu da sahabbai wal mu'minin da muminai gaba daya fa warada alaihim ورود الغيث على ala al ما كانت ma سي الله sai Allah ya saukan musu da wannan wahayi kamar yadda al ruwan sama yake kwaranya yake zubowa a ruwa lokacin da ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe take da tsananin buƙatar a saukan mata da ruwa wallahi haka lokacin da aka saukar da wannan wahayi abubakar da iyalan gidan manzo Allah da shi kan manzo Allah da Aisha suke da tsananin buƙatar wannan wahayi idan da za ku iya tunawa a cikin ayar Allah ce la sabu sharran lakum ko kar ku tsammanci wani abin sharri ne bal wa khairul lakum yanzu ta dalilin wannan abin da bai faru ba da a saukar da wannan dogayen ayoyi akan nana Aisha ashe kaga ya zama alheri gare ta ya zama alheri ga iyalan gidanta ya zama alheri ga Abubakar ga duk masoya Abubakar da duk musulmin duniya ya zama alheri gare su kuma ko ba komai ina ce an gane su wai munafukai ko wanda kuma kuskure yasa ya faɗa an masa haddi su Hassan bin Thabit su Hamna binta Jahash yar uwar Zainab binta Jahash da sun shiga suke ta yadawa ita a ce saboda yar uwarta mata annabi ne suna kishi da Aisha ba da ta dada yadawa don ta samu yar uwarta matsayi amma duk sai da aka zane su bulala tamanin tamanin ana saukar da ayoyi zance ya kare ayi mutum ya zauna malam ta zabga masa tsumagiya sai an zube mai tamanin ya ɗebe ta tas maganin kazafi kenan Allahu akbar فوقع منهم أعظم موقعا وألطفه وسروا به أتم سرور wannan wahayi ya sauka ya faru gare su wato a bisa masauki ko wani yanayin da ya fi kowanne taushi suka ji daɗi altaf sannan suka yi farin ciki cikakken farin ciki wa hasana lahum bihi ghayat alhana suka samu alhana alhana shine happiness farin ciki da jin daɗi suka samu blessing falau ittala Allahu rasulahu على min الحال من Wa وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك lafatat هذه الحكم wa ad'afaha bal ad'afa ad'afiha malam yace da Allah ya nuna wa annabi haƙiƙanin wannan abin da ya faru da bai ɓoye masa ya jarrabe shi ba kuma da an saukan masa wahayi alal fauri nan da nan da gaggawa ai to da waɗannan hikimomi aida sun kauce kuma da ana abin yana faru aka saukar da wahayi to ai ba wani ba wata hikima kuma kai ba ma wannan ba da ninkin ninkin ninkin ba ninkin hikimomin nan da sun buya wa aidan fa inna Allah subhanahu wataala habba an yuthira manzilata rasulihi wa ahli baiti indahu Allah yana so ne ya bayyana matsayin manzon Allah da iyalan gidansa a wajen shi shi yasa ayi wannan abu wa karamatahum alai da karamarsu wa an yakhruja rasulahu yukhrij rasulahu sallallahu alaihi wasallam an hadhihi alqadiyya wa yatawalla huwa bi nafsihi ad-difa'a wal munafahata anhu kuma dan Allah ya fitar da annabi akan wannan abin to yayi annabi zai yi saboda bai san gaibu ba babban dalili na cewa manzo Allah bai san gaibu ba kenan ko ba haka bane ba inda ya san gaibu a ba ta lokaci akan wannan abin <laughs> babu kaga wanda suke cewa annabi ya san gaibu to suna da aiki a gaban su babba to Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da annabi a cikin wannan abin ta yaya ya fitar da shi ta yanda bai sanar da shi ba so dole sai ya jira Allah shi zai warware abin Allah ya ɗauki nauyi da kansa don ya ba da kariya da munafaha anhu kariya ga annabi din wa raddi ala adahi da raddi akan makiya abokanan gaban shi wa zammahum wa ayyabahum bi amrin la yakunu lahu fihi amal wala yunsabu ilayhi Allah ya zarge su ya aibanta su da abin da yake annabi bai yi ba sun danganta wa matar annabi wannan kuma bai dace a danganta annabi wannan ba bal yakunu huwa wahdahu almutawalli li zalik Allah shi ya dauki nauyin mayar da wannan martani ko kuma wannan aiki da annabi shi kansa bai isa mayar da martani akai ba sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa as-sa'ir li rasulihi wa ahli baiti Allah shine mai daukan fansa shine as-sa'ir daga as-sa'ar Allah shine zai dau fansa wa manzon Allah da iyalan gidan shi ku lura da wata magana mai kyau anan malam ya ce wa aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-maqsud bil adha wallati rumiyat bihi ko rumiyat zawjatuhu فلم يكن يليق به أن يشهد براءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم براءتها ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي ما لا يتشي wannan abun fa na cutarwa fa annabi aka kai farmaki eh ah yanzu malam <laughs> matarka da take cikin gida kana tare da ita Allah ya ce matan ku hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sai aka je aka jefa matarka aka yi ta yadawa a gari ai duk musifar da ya samu dai kai zai samu to annabi aka jefa ko yau duk wanda ya zagi Aisha annabi ya zaga tunda har duniya dai ta kare dai manzon Allah hannun Aisha ya rasu babu wani tarihin da ya isa ya kare ta wannan na farko a ɗakinta ta na biyu a hannunta ba ma a hannunta ba a kirjinta a kirjin ma a tsakanin haɓarta da kirjinta sannan kuma aka binne shi a ɗakinta sannan kuma lokacin girkinta sannan kuma abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzan Allah shine yawunta kuma shi da kansa lokacin da yake jinya rashin lafiya yana cewa akai shi wajen Aisha akai shi wajen Aisha akai shi wajen Aisha kuma har yau din nan ka je ziyara ka je wa manzan Allah ziyara da salati a ɗakin Aisha kai ziyara duka wannan Allah baya san Aisha akwai ta hujja da ta wuce wannan so duk wanda ya zagi Aisha annabi ya zaga ya zaga da yawa ko ya zaga kaɗan? duk abin da aka jefa Aisha da shi annaba aka jefa amma annabi bai fito fili ya bayyana bara'ata saboda zaton da yake da shi a kanta ba amma kuma bai mata mummunan zato ba walam ya zunna bi hadhan sau'i bai yi mata mummunan zato ba da ba idda aka ce ya mata mummunan zato Allah ya tsare shi Allah ya tsare ta shi sa ma yake faɗa yake ba da hanzarinsa wata rana ya ce dangane da mutumin da labari ya zo min cewa yana cutar da ni akan iyalina ko ya cutar da ni akan iyalina an ce an yi kaza an ce an yi kaza an ce wani sufwan ibn mu'attila sulami ya je ya yi kaza ya yi kaza da iyalina ta ce wallahi annabi ya ce wallahi wani akan mun bari fa yace kan na je na afkawa wannan mutumin dauke mataki a kansa kuma in zo in yi masa abin da ke ba daidai ba wallahi babu abin da na sani akan iyali na sai alheri to yanzu wani kuma zai zo ce annabi ya zargi Aisha ga abin da yace wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan annabi yace wallahi ba abin da na sani akan iyali na sai alheri jama'a ku duba yanda aka jefa annabi cikin wani yanayi na damuwa har ya kai ga ya fito yana cewa jama'a wallahi iyalina alheri na sani akan ta kai ai munafiki bai yi bai kai ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا sun ambaci wani mutum ni ba abin da na sani akan sa sai alheri shine Safwan ibn mu'attil as-Sulami wannan wanda yazo ya ajiye mata raƙumi ta wai shine ake yadawa cewa yayi barna da ita ya ce wannan mutumin baya shiga gidana sai tare da ni a lokacin ma ba a saukar da hijabi ba dirra da zai shiga gidana tare da ni muke shiga kuma ni mutumin kirki ne a wajena kuma ni ba abin da sani akan sai alheri hadisi imam bukhari ka duba adalci irin na annabi da aka jefu wannan mutumin da ya san mutumin kirki ne bai ce eh ya yadda ba kamar yanzu kai ne a samu wani mutum aminin ka a ce ai ya ma kaza ai yayi wa iyalin kaza ya jawo wa iyalin kaza kar ka ce na yadda dan adam ne zai iya ka ce a'a ba abin da na sani akan wani sai alheri amma ba zan tabbatar ba sai na samu hujja mai kwari in ba haka ba wallahi sai ka zo kana aminci da mutum a zo a raba ka da shi ko a je a faɗi wata magana a ce wani ne yake faɗanta ce ai daga bakin wani aka faɗa sai ka zo ka canja masa mu'amala ashe baka sani ba wani munafiki ne ya je kulla ta dan ya raba ka zaki yana iya faruwa a rayuwa ko mai gidanka ko abokinka ko malaminka ko ɗalibinka ko matarka din ma matarka ma za a iya zuwa a maka shari akan matarka a ce ai kaza kaza take wani da yake so ya raba ka da matarka ko wani da baya so ka aure matarka ko dangin matarka da ba sa son auren ka da ita ko ita kanta tana da wani saurayin da yake neman ta ba kai ba ka je ka aure ta za a iya zuwa kulla wani sharri dan aje a aure ta daga ba. ka zo a rubuto ma da a koma gidanka Ka san daga ina ta hoto a ce to wanci wani fa fitan nan da mataka take kaza kaza kaza fa wurin wani take zuwa tana zuwa wani wuri ne ana kaza da ita amma dai mu mun gaya maka gaskiya dan mu makota ne Allah ya sauyi wa salam shikenan an jefa ka cikin tashi hankali da matarka wallahi tallahi wani ba zai taba yadda da matar ba ce ta neman uzurruka daman shi yasa take kaza ko to lalle na ga alama so ya kamata in mun yi karatu mu rinka daukan izina da darasi ba wai kawai mu ɗauke shi a matsayin tarihi mu dawa mu rinka dabbaga shi a rayuwar mu ta yadda in ya faru mu mai da hankali in wani ya zo ya jefi wani wani na kusa da kai aka yi mai sharri kar kai gaggawan yadda ko ake neman a raba ka ko da ɗanka ko da matarka ko da amininka ko da wani shugaban ka ko wani abu Kar ka fara amintuwa yaɗa magana a yanzu ba abin yadda ba ne ba wallahi wasu za su zauna a gida malam su su munafiki shi kadai zai iya tada fada a gari gaba daya shi daya wallahi zai iya hada yaki a gari munafiki shi ɗaya zai iya hada yaki a gari a ta kashe mutane sai daga baya a zo a fahimta a ce ka Haga ashe abin nan ma ba haka bane so ɗaliban ilimi ya kamata su taking note I noticing i tanabbuhi a lura da irin waɗannan abuwa na rayuwa kuma zai iya faruwa musamman shugabanni musamman waɗanda suke harkar siyasa ku daina yadda ana ɗauko maganganu ana ce ai wani baya yin ka sai ka yadda ana ce ma wani baya yin ka sai ka yadda akwai wanda za a je a ɗauko murya ma a saci muryarsa a je a zazzagi wani a saci muryar wani da ake so a bata a wajen wani shugaba sai a je a zazzagi shugaban sai a je a kunna wa shugaban kasar din a ce gashi nan wani ne yake zagin ka shikenan ka je a zuga ka kullaga gaba da mutumin da bai taba ma zagin ka ba har hoto ana fabricating a saci hoto hoton a wani gudu yanzu za ka ɗauki hoton mutum yana bayani yana bayani za ka iya zuwa ka cire bayanan gaba ɗaya ka cire sautin daban hoton daban so za a iya zuwa a ɗauki hoton mutum a samu hoton mutum a wani wuri a ɗauko wani bayani a zo a haɗa ƙwarewa ne ana iya yi so yana da kyau mutane su kiyaye musamman al'amura da suke faruwa a yanzu a wannan zamanin manzo Allah fa kana indahu min alqara'in allati tashhadu bara'at as-siddiqa akthar mimman inda mimma inda al annabi yana da dalilai da qara'in hujjoji da yake nuna wato barrantan nana Aisha dalilai da yawa sama da wanda yake hannun mu'minan ma walakin li kamali sabrihi wa sabati saboda cikan hakurin annabi da juriyarsa da tabbatarsa wa rifqihi da tausasawarsa wa husni zanni bi rabbi da kyauta zato ga ubangijinsa wa thiqati bi da amincewarsa da ubangiji sai ya shiru bai faɗa ba fi maqami sabri wa sabati wa husni zanni billahi haqqihi ko haquhu kuma yana maqami ko wuri na haƙuri da ubangiji da juriya da tabbata akan addinin ubangiji da kyauta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala hatta ja'ahu al bima qarra ainahu har sai da wahayi da zo da zai faranta masa ransa da idan shi wa surra qalbahu ya ainihin sanya mai farin ciki a zuciyarsa wa azamu qadrihi ko wa azama qadrahu ya girmama matsayinsa wa zahara li ummatihi ittifala rabbih bihi wa jina'ahu bihi bishani, kuma dan ya nuna ya bayyana wa al'ummarsa yadda ubangijinsa ya damu da shi da kuma lura da sha'aninsa ولما جاء الوحي ببراءة عائشة ببراءتها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمن صرها بالإفك فحدوا ثمانين ثمانين yayin da Allah ya saukar da ayoyin nan da makaranta yanzu manzo Allah sai ya shela ya kira ce duk wanda ya fito fili aka ji yi wannan bayani na yi wa nana Aisha kazafi to a zo a yi masa haddi bulala 80 80 a wata riwaya ta Ibn Ishaq an kira wannan misra ibn usatha da hassan ibn sabit da hamna bintu jahash waɗannan guda uku suna cikin waɗanda suka fito fili suka yi ta yaɗa wannan magana ta alfasha a garin madina sai sauran munafukai wata riwayar imam abu dawud ya fitar da irin wannan isa ne a kitabul hudud haka tirmizi ma ya fitar da ibn majah Allah ya kara musu yadda albani ya ce hadisi ne sahihi ingantacce a wani gurin kuma ce Hassan ne to kenan duk wanda ya wana na shakari an masa bulala tamanin ko kuma wanda kuke yi yanzu tun da ba a shari'ar musulunci akwai tamanin a gadon bayan ku bayan kun bar duniya sha Allah ko daga nan ma sai a tafi jahannama kuma Allah kiyaye ولم يجد الخبيث عبد الله بن أبي ما عنه رأس أهل الإفك wannan haddin bai shafi wannan alkhabis abdullahi ibn ubayyu dan salulu kenan shi ba a masa haddin ba duk da shine shugaban ma yaɗa bala'i. aka ce li annal hududa takhfifun an ahliha wa kafaratiha me yasa ba a masa haddi ba ga amsoshin na farko aka ce ya yi hikimar da shi ya da magana amma babu hujjar da aka riske shi shi ba a ji yana faɗa a ƙarara ba kuma in an ji ya faɗa din ma ƴan uwansa munafukai ne suka ji ba za su fito su ce ya faɗa ba sannan idan an ji idda magana ta taho ana binta ana binta in ta zo wani guri dab da za ta iso inda take sai ta tsaya sai a kasa gane daga ina ne Su tunda ba a samu wani hujja ƙarara ba za a yi masa ba dole aka haƙura ba a yi masa ba wannan kenan kaga da mun ƙwararren munafiki zai kulla munafurcin gashi ana rashin mutuncin wanda suka yi munafurcin amma wallahi zai zo ya wankansa da motarsa ya wuce yana kallon ana abin kuma wallahi shi yayi abin ahalun nifaki kenan ko a zo da shi ma za a ma jaje shi ya je munafurcin aka kulla rashin mutunci aka turo aka kama wani aka turo aka yi wani rashin mutunci aka turo aka yi kaza shi ya je da shi aka yi komai amma wallahi shine mutum na farko da zai zo ya fara maka jaje abin da ya faru akan wani kuma kenan to Allah kiyaye Allah kiyaye kaga ya wanki kansa yayi gaba duk yana faruwa yana faruwa yana faruwa ɗaya kenan wasu kuma malaman suka ce a ai shi haddi in an yi maka shi a duniya ai an sauƙaƙa maka ƙarin bala'i ne a lahira so waɗannan da aka musu haddin su an ɗauke musu a duniya sun huta shi kuma da ba masa ba zai je game da na mala'iku tunda a nan duniya ba a zane shi ba to mala'iku sa zabga mai tamanin kai yanzu bulalan mala'ika ai ba ta da daɗi wal khabisu laysa ala lidhalik wa qad waqa'ahu bil azabi al azim fil akhirah Allah ya masa alƙawarin azaba mai girma a kiyama fa yakfihi dhalika an al hadd to wannan azaba din ma da Allah ya ce dan wuta ne zai shiga wutar jahannama ya ishe shi ma wakila bal kana yastawshi al haditha ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه كما يدى مكفدا كان شي زي تيا يقول ما شين يستوشي الوشاية ya ta gulmatawa ya ta gulmatawa ya ta iya ta iya tara da zancen yana hikaitarsa to amma sai ya fitar da shi ta yanda ba za ka iya danganta magana ka ce shi ya faɗa ba akwai wanda ya iya ƙwarewa da yaɗa magana wanda ya iya yada shari zai zo ya faɗi magana kai in ka je kaya ba za ka ce shi ya faɗa ba don uslubin da ya kawo ma magana ba zai ce ma shi ya faɗa ba duk wannan tsayar munafukai ne wakila hadd la yazutu illa bil iqrar aw bi bayyina wani zancen malamai suka ce ai ba mutum hadisi yayi ikrari ya ce yayi ko da hujja wa huwa lam yaqir bil qazfi shi ko abla dan sulul dan ubay dan salu bai ce shi yayi ba wala shaida bi alai ahad kuma ba wanda ya shaida yan uwansa munafikai ta gayawa ta yadawa su ko da shugaban su ne za su je su yada su fallasa shi su fallasa shi ba wa inna ma kana yadhkuruhu bayna ashabi yana fadin abin ne tsakanin munafikai wala mai shadu alai ba su mai shaida ba wala mai kunni yadhkuruhu bayna almu'minin baya faɗan magana a wajen mu'minai dan kar aje a ga annabi shi ya faɗa sai ya zo gaida annabi mai jaje ko mai tafi amma kuma matsiyaci shi ya dama magana wa qila bal taraka haddahu li maslahatin hiya a'zamu min iqamatihi wasu malamai suka ce annabi kawai dai ya kawo da kai ne ya kyale shi saboda barinsa kar a yi masa haddin a lokacin shi ya fi amfani shi annabin shi da yake yana mu'amala da ubangiji Allah yana mai wahayi shi ya fi kowa sani kama taraka qatlahu ma zuhuri nifaqihi kamar yadda gashi ya bayyana ma shine shugaban munafukai ma gaba daya amma annabi bai kashe shi ba me yasa annabi bai kashe shi ba saboda ya san akwai maslaha ta ƙin kashe shi ɗin wa takallamahu ko wa bi ma yujibu qatluhu miraran ya ta yi wa annabi maganganun da ya wajabta ma a kashe shi ma ya yi ta faɗin maganganu yanzu lokacin da za a je yakin uhud aka tattara mutane aka tafi ba biyo waye ba mutane daga baya yana biyana cewa yanzu ku za ku tafi ku je wannan mutum yasa aka ce ku ku za ku je yana biyana ta magiya yana cewa jama'a ku dawo kar ku je ku sa aka kashe ku ba wannan mutum ba zai sa a kashe ku ba sai da ya kwashe mutum ɗari uku da wani abu suka juya ba su yi yakin ba kuma dai annabi ya sani ya kau da kai kai malam annabi akwai kawaici Allah kuwa akwai kawaici yana ganin abu wani lokacin zai nuna kamar bai sani ba to wannan kuma shine cikan kamalan mutum da juriya amma fa wannan gaskiya ba kowa yake iya yi ba malam eh na'am to me dalilin da yasa annabi ya watsa kashin sa bai komai ba ta'alifu qaumi dan ya jawo hankalin me mutanen shi ya jawo hankalin mutanen sa. ma'ana danginsa da yan uwansa suna gani yana cutar annabi annabi ya kyale shi ba shi annabi ya damu da shi ba a cikin yan uwansa sa musulunta amma yana annabi ya kashe shi wataƙila wannan hamiyar da kabilancin da kiyayya za su sa su ki musulunta ma Sai an kashe musu dan uwa su ba za su yi wannan addinin ba amma kaga wannan hikimar ta sa Allah ya fitar da ɗansa babba ne cikin sahabbai shi wannan shugaban munafuka lokacin da uban ya mutu dan ya zo yana kuka yana ce ya manzo Allah na san babana munafiki ne amma ka taimaka ka bani rigar ka in shimfiɗa wa babana a yi masa likkafani da ita ko in Allah ya zo mai azaba a sauƙaƙa masa ka taimaka ka zo kai wa babana sallah ya rasulullah baban dan shi babban sahabi ne haka annabi ya dauki babbar rigar sa bayar aka binne shi da ita wannan shugaban munafuka haka annabi ya zo yi mai sallah Umar yana jan manzo Allah yana cewa Umar ya zaka manzo Allah Umar yana cewa ya Rasulullah ya zaka yi mai sallah ka san munafiki ne amma saboda wai irin wato kara ga dan shi kara sa ga ɗansa ga ɗansa ga ɗansa ana tare da shi duk wannan barnar da yake kuma ku duba ɗansa kuma yana tare da annabi ya imani na gaskiya ya san babansa akan mata yake kaga hikimar ko da ya kashe shi tuntun watakila da bai haifi ba Allahu akbar wa adami tanfirihim anil islam kuma ba a kori yan uwansa daga musulunci ba fa innahu kana muta'an fihim saboda wannan mutumin shi shugaban munafikan kuma duk da haka mala yana da bala'in matsayi a wajen mutanensa suna girmama shi sarki ne jagora ne to manzo Allah mutanen nasu yake kai hari ba na su yake sha'awar su zo su fahimta ra'isan alaihim falam tu'man itharatu alfitnati fi haddihi ba a samu amintuwar in aka yi masa haddi ba za a tada fitina ba in an yi masa haddi a lokacin za a iya tada fitina ai ta yaki to da a shagaltu da yakin an kashe mutum da ya zo ta kashe mutane da yawa annabi ya ce bari ya watsa kashin sa kowai waye sama bai yi ba wala Allah taraka li al wujuh kullah wala Allah dai annabi ya bar yi masa haddi ne saboda wannan fuskoki gaba ɗaya da aka faɗa وجلد wa بن ibn وحسان wa amna bin بن mistah kan ya sha 80 ma ya sha 80 mawaqin na. na aisha take ce ka wallahi hassan mutumin kirki ne ta ce hassan mutum ya kasance yana bawa annabi kariya hassan da manzo Allah yake cewa oh jihum wa ruhul quds mak ka kai musu farmaki yana ya iya waka in kafare suka zagi manzo Allah da waki sai annabi ya ce ina hassan ce gashi nan shi ma zo ta shirya waka yana mayar musu farmaki idan ya gaya musu bakar magana ya fi takwabi ya fi mashi ciwo a wajen kafiran ce je ka kai musu farmaki da waka ya gaya musu bakaken maganganu ya ce mala'ika jibril yana tare da kai shi ne mutumin da fa annabi ya ce da shi fidaka abi wa ummi annabin fa shi ake ce masa fansakka babana da mamana amma sani bin sabir sai da annabi ya ce wata rana ya ce ina fansakka babana da mamana saboda tsabar san hassan amma tsautsayi ya sa Hassan bin Sabit ya fada saboda kurin ya ji magana ne ana yadawa kurin shi ma sai dauka yada to shine illar ko kai mutumin kirki ne in ka ji ana faɗin maganganu kar kai kuskure ka shiga layin faɗin maganganu dan zaka kunyata wata rana to kaga irin wannan abu da matsayin Hassan da darajar sa da kimar sa yana cikin sabayan aljanna amma duk da haka sai da manzo Allah ya sa aka bashi bulala 80 yace ku zane shi no compromise kenan to ai lamarin manzo Allah sai shi mu inda mun sai ce ah, to ai yanzu sai a san dai akram kalla dan dai san dai da malam za a yi da Allah ai wani kan bai kamata ya karance ce gaskiya ne ko abin da ku da gaskiya ne to yanzu ya za a yi to yanzu magana a dai ayar ma ba sai a boye ta ba kawai a wannan amna la ilaha illallah <laughs> wallahi mu ne yanzu yanzu a kulle kulle ka rasa komai kawai ya tafi saboda wani na kusa ne ya barnar amma annabi doka tana kan kowa shi kenan kuma wannan bai rage hasan imani ba ya yadda daga baya fahimta ya kuskure kuma dama haka Allah ya ce a yi bulala a yi kasafi to dokar Allah ne me zai jawo ci a'a wataƙila kai ne yanzu ka daina zuwa masallacin unguwarku wallahi an daina zuwa karatun ya zai zai samun bula <laughs> wallahi cewa za ka ka daina shi kare Allah rabu da shi nan ya zo ya zo abin nan ko muna nan muna tare da shi yana ganin muna ganin sa amma yar tamanin nan sai da sa ka zama mutum to Allah baran sake zuwa ya je ta wa'azin su shekare <laughs> Allahu akbar yace wa haula'i min al-mu'minina as-sadiqina tathira lahum wa takfira waɗannan ce muminai masu gaskiya da aka yi musu wannan haddi an tarkace su ne ko ba haka bane da kankare zunuban su shi ke nan a lahira ba za a tambaye su ba wa turika abdullahi ibn ubay idan wa tarku abdullahi ibn ubay idan falaysa huwa min ahli a min ahli dalik aka kyale abdullahi dan ubay dan salul ba dan kuma saboda shi baya cikin muminai masu imani wanda in an yi musu haddin ma za a tsarkake su kawai aka yi banza da shi sai ya je ya tarar da nasa a kiyama to abin da muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wannan mai tambayar yake cewa Ah, da Allah malam a cikin halittar da Allah yawa Allah ya yi a kan ɗan adam shin wai akwai maye idan akwai ya siffarsa take shi maye ɗin ya ce saboda ya ji wasu suna cewa ai mayu likitoci ne idan mutum yana cewa ciki za su iya masa bayanin ga matsalar take damunsa shin wannan batun gaskiya ne Allah ya taimaki malamin mai da shi gida lafiya Allah ya taimake mu jami'an mun sha faɗa muna maimaitawa a karatu mu dai a shari'ar musulunci ne ba maye abinda ake ce da shi maye babu maye tsafi ne maye gargajiyanci ne a gargajiya akwai wanda ake ce da shi maye a tsafi akwai wanda ake ce da shi maye wannan kuma sai a samu matsafa sai su bayanin sifofinsu da yadda suke ta ce wai wani ya cinye kororo wani wani ya kama kororo wani wani ya yi waye waye babu shi maita babu ita akwai ni tsafi muna da abin da ake ce da shi kan baka da wani idan ya ga abu ya yaba shi in ya yi magana a kan sai abin ya samu matsala in dai bai ce alasa albarka ba ko mota ka saya mai kyau in mai kambun baka ya gani ya yabe ta bai ce masha Allah tabarakallah ba sai ta samu matsala ko da ka haifa in dai mai wannan kambun bakan ya gani in dai bai faɗi alheri a kan shi ba sai yaron ya kamu da cuta da rashin lafiya wannan kuma tun zamanin annabi akwai annabi shi yasa sallallahu alaihi wasallam a gabansa idan an ga abu an yaba sai ya rika cewa halla barakta ina ma da ka sa albarka ka ce Allah sa albarka duk abin da mutum ya gani a matsayin ka na musulmi kaga abu ka ce masha Allah tabarakallah shine shi a yake cewa tubarkalla komi ya gani sai ce me tubarkalla wannan tarbiyya ce ta musulunci to shine abin da aka ce mu yi so wanda yake da wannan kaifin bakin in bai ce masha Allah tabarakallah ba abin sai samu matsala to shi yasa za ga wasu a jikin motar sai su rinka samu masha Allah tabarakallah ko a kofar gidan sai samu masha Allah tabarakallah ko mace ta haihu aka zo mata gida ana mata menene ake cewa ana mata barka duk abin da gani sai ta ringa masha Allah masha Allah masha Allah ko ɗanka ake yaba sai ka ce masha Allah ko shagonka aka yaba ka ce masha Allah ko mota aka gani ka siyo wani cika amma ne ya siyo ta shagiyar mota sai ka ce masha Allah tabarakallah in ba haka ba yana faɗa wallahi kana fita za ka je ka fada rami ka je ka yi haɗari da ita ko ta buga ko ta kama da wuta to wannan akwai shi addini me makarinsa ya tabbata a sunna idan an gane mutum da wannan abun za a sa shi ya alwala sai a ɗebi ruwan alwalan a yayyafa wa wanda matsalar ta same shi amma mai ta babu har a za a ce wai likitoci ne ah to ina likitocin da suke karatu a jami'a shekarar shekaru suke bincike su kuma inda aka ba kowa sai je yanki rijistar maita ba ya zama likita ko wani abun wallahi ne kukan ban mamaki mutum yana zaune a garin nan yana wai dan birni sai rinka magana irin ta yan kauye wannan ƙauyanci ne fa gaskiya kawai wani ba gidajen mutum kawai shi wai mai wai a ce ma wai likita ne wai ka ji dan Allah wai wai kana ciwon ciki wai zai gaya ma me yake damun ka to ya gaya ma me yake damun ka wa'ayi ake maza ko shi yana da wani tabarau ne da shi yana ganin komai a cikin ka kai ka yadda yanzu akwai wanda zai zo kawai cikin ka ya gaya ma ga inda yake kai ka yadda so ba daidai bane ba haka bane kuskure ne wannan kowa karatu da zama a wajen malamai da sauraron ilimi yau da gobe shi ke wayar da kan mutane muna neman Allah ya mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب salamu والسلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته